sannan kuma har yau kun shi magana da yanci amana ƙasa sun kai ko a yanci amana ƙasa kun shi magana da sun kai ko e eh, matatan nan da an ka ce za a yi tawa yanzu su yanci amana ƙasa sun ce dosa za a yin shi saboda mali ta yi kusa da birkina to ita Mali ta yi 'yan Nijar mahimmanci na ga Nijar, koko koko ita Birkiya ta yi 'yan Nijar mahimmanci na ga Nijar, koko dan Mali na za'a ta matatan mai ko dan Nijar na za'a ta, shi ya muke tambaya a kai, saboda Allah. Hmm? Hmm? Saboda Allah, ku shi wata wata ga ta nan, wai saboda Mali ta yi kusa da Birkina, ina mu da Mali da Birkina, mu abin da ka gyara mu shi aka yi. matatan mai kowa san jihar tawan an ce za a yin dan me ka kushe ka ce a yi ta da su saboda mali ta kusa da birkina ruwan mu da mali da birkina? mu mali da birkina, mi suka umba mi suka amfana mana ina ruwan mu da su mi muka amfani da su hmm? to kun ga ta shigantaka ga ta nan taɗe to don me sa kai ne sa don ga shigantaka ta dan abin da ga gyara yan kasa shi aka mai yan kasa ba abin da bai gyara abin da gyara wata kasa shi za wannan mu bai zaka gare mu ba eh kai in ba dan da shi cani yake gatari ba <laughs> eh dan Allah kuma kuna iya ganewa shi hohon ga kwaɗaga da aka nan gayi ta a amshi ikon saboda petrol ne kawai ha to kai ka like tsakanin tsakaninka da wagga ƙasa bulalan memmi za ka yi ka ta can wancan ƙasa dan dai wannan aiki tun da bakarai da waɗannan wa'anda ka tsaira ba ka bar biya wannan aiki nasu da dai ka sha ka bututuwa ka sha ta ka bi ta burkina to gode an buɗe muku hanya haika kai can ka fulala eh, ko ka kai porsec ɗinka eh, <laughs> eh, tunda ko tren dai kai ko hanyar jirgi kai dai sai ya biyo ta ƙasa kai porsec ɗinka jiragen su zan ta ta sama suna ɗaukan man suna tahiya akwai aviyon sitar din nan masu ɗaukan mayayi eh in ba ka gatari ba ƙasa ga ka liƙe mata iyaka kai sai ka ce iyakarta ta ruwa kai ca a buɗe ma ka samu kai sana'a kai kasuwancinka su ko ka hana musu hanya in ba shi na gatari ba ko da wa'anda gai mai shawara eh don dai kawai eh <laughs> su 'yan benin ɗin ba su da tunani wanda za su yi ku sai na ku tunani kawai don ku kun dogara ga dogaye da guntaye wa'anda a gare ku cewa ku kai wadda kun ka mallaki waɗannan 'yan sanyin nan suna sauraren ku kowa haka nan zai sauraren ku in tsahina an kai gabe na tsahina wallahi cikin ƙasashen afirka in babu inda ya kai gabe na tsahi babu watan ƙasa tsahi dai a gari tsahi tsantsashi babu kamar ɗan benin inda bauta mu goma kana daga yan benin ne babu wata ƙasa wadda ta kai ga watan kasa kai mali halle wannan mai ya an ƙare sharje ne in dai ba buɗe eh, iyakoki ba na sama to wannan komai an kare bulbula shi ko ko an kare transporti ne zuwa ga jiragen ruwa kenan tasarowar shan sun zo to ita ta sai an gawar za a yi kenan abu ya bashi mutane tunda kenan kuɗi na malalo musu waɗancan 'yan da annan suna ƙetare da mutane a cikin eh, wannan kogi suna samun kuɗi iyaka kuɗi kuma ana ɗebe musu nasu kamiso to in so sai su biya musu bukatoci su ƙyale mahi yawan miliyan al'umma suna cikin bani suna cikin wahala to Allah ya saka mai benin da alheri sun nuna mana lalle mu na kuma 'yan uwanmu na haka na so to ne muku fata alheri ba farfaganda ba abin da muke so in tsaye kake tsayin duka kana son mutum ka nuna kana so ne ba farfaganda ba wallahi wallahi lokacin da an ka kama bazim mu lokacin nan da yake lokacin nan in akwai matsala cikin jikinka kana jin bakin cikin abin da ya faru gare ka an yi kai asara mu lokacin nan an ce ana bidan mutane mata su zanga-zanga wallahi sai dai mu kare mu mutu wannan lokaci muna difan dirkin bazim sai an hirka sai ba mu samu ba waɗanda sun kai zanga-zanga sun kashi baƙin ciki sun ka nuna cewakin su sun shi baƙin ciki an shi sa alhaji muhammadu bazim a zo a ko da da ƙari na a washe gidan kwasan na in mutuwa za a yi mutu in yaƙi za a yaƙi ba mu gane su ba amma mun ga irin zai su mawaca suna su ne ina mutanen yamai ina mutanen tawa ina mutanen agadas ina mutanen da magara ina mutanen tilaveri ina difa ina dusu wane ne ya yi zanga-zanga ya tunkari gidan eh, eh, eh, fada shugaban ƙasa ya ce shi na sa a saki bazin duk wannan ƙarya ne wane ne ina 'yan siyasa mu na Nijar wani ɗan siyasa na ya hito ya yi magana an tanki yawon ma shi ɗan adawa ne ko ko shi mai ji da bazim ne wane ɗan siyasa na ta koyi magana akwai 'yan siyasar da ma sun yi magana har kotu sun kai sun ce juyin mulki wanda an kai eh, an ga eh, zaben da an kai eh, sun ci zabi sun yi magana sun ce a tai an gashi wai magana ciki duka cikin Niger mutum biyu na adda ilimi Muhammad Isuna da Sakar Umaru in kai jama'a mu yi makan hankali kasson rai ya dauke mu abinda mu tabbata da shi ba mu mai tsinyacir eh baka ga abu ba baka san matsayi ne baka mai sunye ba gaskiya ne ba mu jira lokaci mu jira lokaci amma duniya ga ta yanar gizo in mun ka ce mu bi ta sai mu samu matsala sai mu samu matsala amma yan maban shedan suna ta su dare mu yan maban shedan suna ta su dare shi yan tarayya ai tarayya ba wani ta samu barka ba sai da abin yabba kowa mamaki yanzu bakin man nan da ka kurara can Maye-mayen tankoki masu ɗauka wannan mai suna gusai zuwa ga jiragen ruwa nan To lalle an hana musu ɗauka wannan mai sai in Cani ya buɗe iyakoki daga sama kowa shi wadatu amma ba su dan kansu ba. In su ba su tausayin al'umma to 'yan Benin suna tausayin 'yan Nijar, suna tausayin al'umma Nijar, suna tausayin 'yan kasuwar Nijar. to Allah shi musu albarka Allah ya saka musu da alheri su da sun ka san ciwon mu sun ka san ciwon al'umma sun ka san ciwon abin da aka ce ma bidar duniya to Allah ya saka musu da alheri amma dai su cani dai gaskiya sun nuna mana cewa lalle ba dan al'umma suka ba to shi na a bayanin wannan allo tuyuna sun cika tankuna sun yi tab batur stalin ya ce ba a dakonsu zuwa kasashen waje sai in an buɗe musu iyaka saboda 'yan kasuwa tsakanin na jamhuriyar nijar da kuma na jamhuriyar benin suna nan suna ta ganin arka ne suna karawa kasuwanci ya taɓarɓare jarin mutane ya salwance wanda kuma sanannen abu ne babu ita wata gwamnati ta duniya da ta iya tsayi da kafafunta matsawar kasuwanci da 'yan kasuwa suna cikin mawuyacin hali. misali mai ƙayatarwa shine an yi kukan cewa halin tagayyara da al'ummar jamhuriyar Nijar suka shiga dalilin jerin takunkumai ne da aka saka ma wannan kasar tamu bayan kwaruwar al'amarin 26 ga watan Yuli. To gaba ɗaya baki ɗaya sai da yawo ta buɗe takunkumi. Imowa ta hidda takunkumi. najeriya da benin da sauran kasashe da muka yi iyaka da su sun bude iyakokinsu bododi to amma inda gizo ke saƙa iyaka tsakaninmu da jamhuriyar benin tana ci gaba da zama garkame ɓangaren ƙasanmu ta jamhuriyar nijar saboda ku ba komi babban dogarin da shugaban ƙasa an ji yana kwaɗi ya a kilga cewa dalilinsu na ƙin buɗe boda shine ana zagaye da su wato kasar faranshi tana son ta yi musu samame ta kawo musu hari ko ta mamaye su a iya cewa wannan al'amari yana buƙatar a aza ayar tambaya ta hanyar cewa sojojin ƙasar faransa da a cikin benin wanda ana ganin su kowace rana suna yawo cikin garin malamville a iya cewa wata ƙasa ta iya cilasta ma wata ƙasa ta yi abin da ranta yake so haka zalika a iya cewa kasashe irin su chadi da adda wajen sansani guda kudu na sojojin kasar faransa shan a shirye suke su yanke kulɗa da kasar faransa domin su biya macani bukatar shi ko kuma a'a dan su hidda mai tsoro da fargaban cewa kasar faransa na son ta mamaye shi har zuwa wani lokaci ne wannan sabuwar takaddama za ta kawo ƙarshe kuma sa'an nan menene makomar abin a diplomasiyance da kuma bangaren kasuwanci da tattalin arziki shin cani ya shayo da baya ya yarda ya bude boda domin man jamhuriyar nijar ya ci gaba da bilbila ya ta kasashen waje ko kuma a'a abin da ya saba za ya yi ya yi tsayin gwaman shaki ta banshama banjam ya nuna cewa ba ya bude boda alamar da za ta ƙara bayyana shiga hili cewa daman cani da sauran kwambagani ba su damu da halin da talakawa a cikin wannan ƙasa ta jamhuriyar Nijar suke ciki tsawon watanni tara har an shiga na goma ko kuma a'a buɗe boda za ya yi ta bayyana cewa daman abin da ya kasu kwaɗayin mai ne to komi take zama